Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke muku magana a kan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar intanet ta voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad Kabara zan karantu. kasar Kamaru ta bayyana cewa sojojinta tare da na Najeriya sun ceto ɗaruruwan mutane da 'yan Boko Haram suka yi garkuwa da su sannan suka kashe fiye da guda ɗari na 'yan ta'addar ta Boko Haram. Kusan guda ɗari suka kashe a wani samame da suka kai. Kwamandojin askarawan sun ce, hakan ta faru ne lokacin da suka yi wa wani gari mai suna Kumahe da mikiya kan iyakar Najeriya da Kamaru. a wani shirin ratattakar 'yan boko haram ɗin da suka yi wa garin katutu harin sojin ya share kwanaki uku ana yin sa kafin samuwar wannan nasarar ta cetar jama'a ba dai wata hujjar da ta tabbatar da wannan rahoton abinda ya biyo bayan wani rahoto na jiya a game da tattaunawar sojin amurka da najeriya don kai mashawartan soji zuwa maidugurin najeriya Wani jigo a Amurka ya faɗa wa muryar Amurkan cewa ana nan ana tattaunawa na yiwuwar kai mashawartan sojojin zuwa jihar Borno don ba da shawarwarin yakar 'yan Boko Haram, sai dai ya ce har yanzu ba a kai ga wata matsaya ba tukunna. har ya zuwa yanzu dai masu zaben da suka kada ƙuri'unsa a jamhuriyar niger suna dakun jiran sakamakon zaben da aka aiwatar a makon da ya shuɗe na shugaban ƙasar da na 'yan majalisu to sai dai kuma suna da sauran jiran da zai kai kimanin wata ɗaya nan gaba kafin a san wanda zai lashe wannan zaɓe bayan zagaye na biyu da za a yi domin kuwa sakamakon da ya fito a ranar juma'ar shekaran jiya ya nuna shugaban ƙasar mai ci yanzu ya sami kaso 48 na ƙuri'un wanda ya sa muhammadu isufu din mai neman tazarci a nan gaba shi kuma babban abokin adawarsa na wato hama amadu yana manne da shi a baya a matsayin mutum na biyu to amma kasancewar isufu bai kai ga kaso hamsin daga jimillar ƙuri'un da aka kada ba ya sa za a yi zaben ya da kanin wani tsohon firaminista hama amadu dai yana garkame a gidan yari inda daga nan ya dinga kamfen neman zaɓe wanda ake zargin sa bisa safarar jarirai a ƙasar. Hukumomi a Somalia sun ce sun bayyana karuwar wasu waɗanda suka mutu a harin kunar bakin waken nan da aka kai a Mogadishu babban birnin ƙasa a ranar Juma'a, inda yawansu suka ce yanzu zai kai mutane 25. Wani ma'aikacin asibiti da ake kira madina Hospital ya faɗa wa muryar Amurka cewa mutane takwas daga cikin guda 34 da aka kai asibiti rangaranga sun mutu sakamakon mummunan harin da aka kai wanda suka samu munanan raunuka a jikinsu sakamakon fashewar bama-baman wasu kuma gawawwaki guda uku an fito da su ne daga wasu gidajen da bam ya ragargaza a kusa da otal ɗin syl kusan mutane 60 ne suka jikkata bayan budewar wutar da wasu mahara guda uku suka yi a kokarin kutsawa cikin otal ɗin na saukar baki. amma jami'an tsaro sun sami bindige su kafin su kai ga shiga ciki otal ɗin dai yana kusa da fadar shugaban ƙasar ne wanda mafi yawancinsu masu sauka a cikinsa ko masu zuwa manyan jami'an gwamnatin ƙasar ne tuni dai 'yan alshabab suka ɗauki alhakin kai wannan mummunan hari labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka da ke washington dc Ƙungiyar Duniya game da 'yan gudun hijira ta ba da rahoton cewa ana fa samun ƙaruwar masu ƙoƙarin tarar Aradu ka wajen haurawa Turai daga ƙasashen yankunan Saharar Afirka. ta inda suke ratsawa ta cikin teku a manyan kwale-kwale da ke fuskantar hatsarin salwantar da rayuwarsu bayan sun baro kan gabar teku daga kasar libya a kokarin tsallakewa zuwa italiya lisa sexton ita ce eh, ta kungiyar 'yan gudun hijirar da ta bayyana cewa a 'yan makonnin nan an ceci mutane da suka kusa halaka a cikin teku sama da guda dubu zuwa wasu tashoshin jiragen ruwa a italiya rahoton da ya nuna cewa mafi yawancin mutuwar da ake samu ta mutanen tana faruwa ne sakamakon sikewar numfashi saboda karancin iskar da dandazon jama'ar da ke cikin jiragen ruwan a makare za su shaƙa. wani dan kunar bakin wake kuma ya tada kansa da bam a cikin jama'a cikin jami'an tsaro a afghanistan da ke kusa da wani ginin ma'aikatar tsaro a kabul babban birnin ƙasar ya kuma hallaka akalla mutane goma sha biyu tare da jikkata wasu guda goma sha uku kamar yadda 'yan sanda suka bayyana wannan harin ya biyo bayan wani harin bam ɗin ne da aka kai a lardin kunar da ya kashe mutane goma sha uku ya kuma raunata sama da ma'aikatan eh, mutane guda arba'in shaidun gani da ido dai sun ce an ga ma'aikatan ceto suna ta faman kwasar matattun mutane da waɗanda suka jikkata zuwa asibitoci domin kai musu ɗaukin gaggawa kakakin taliban zabihullah mujahid ya faɗa wa muryar amurka cewa ƙungiyar 'yan tawayensu ce ta kai harin bam ɗin na kabul suka kuma ɗauki alhakin kai wannan harin da suka kashe sojoji 23 suka raunata da dama kamar yadda ya faɗa taliban dai an san su da ba da irin wannan yawan lamba idan suka kai hari ko kuma suka raunata mutane har da karin gishiri ake zaton suke yi bayan sun kai irin waɗannan hare-hare amma ministan tsaron afghan ya ce sojoji biyu ne rakfa suka mutu a wannan harin na kunar bakin wake da aka kai bisa sakamakon zabukan da ke fitowa na 'yan majalisu da aka kada a kasar iran sakamakon jiya yana nuna mafi yawancin ƙuri'un da aka kada sun karkata ne ga masu tsaka-tsakiyar ra'ayi da kuma masu ra'ayin kawo canji al'amuran kasar waɗanda su ne a sahun gaba wajen haɗa kai da ƙasashen yamma don ganin cewa ƙasar ta fita daga dabaibayin da ya harɗita ta a baya haka kuma shugaban ƙasar mai ci yanzu wato hassan rauhani da tsohon shugabanta akbar Hashim Rafsanjani su ne a kan gaba a zaben gwanayen mambobin majalisa da aka yi na kasar wanda waɗannan gwanayen mambobi su ne suke zama masu lura da ayyukan babban jagoran kasar wato Ayatollah Ali Khamenei wanda a tsarin kasar shine babban mai ikon fada a ji a al'amuran ta Farisa. Ana sa ran jin sakamakon karshe na zaben a ranar Litinin mai zuwa to amma sakamakon farko na baya-bayan nan ya alamta cewa zakakuran majalisar mai kujeru 290 suna neman rasa gurabensu haka kuma jimillar kujerun wakilai guda 30 da suka fito daga birnin tehran na nuna cewa masu ra'ayin kawo sauyi sun lashe kusan kujeru guda 26 daga ciki Tsohuwar Sakatariyar Harkokin Wajen Amurka kuma 'yar takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat wato Hillary Clinton ta lashe zaben fidda gwani na jihar Kudancin Carolina da gagaruman nasara da ta ninkata ta abokin hamayyarta Sanata Bernie Sanders. Wannan nasara ta Hillary ta samu ne gab da zaɓen fidda gwani da ake shirin yi wanda ya fi kowanne a Amurka da ake wa kirari da Super Tuesday. tun ma kafin a kammala wannan zaɓe da aka aiwatar a kudancin jihar da take amurka ɗin ne kafafen yada labarai suka ayyana cewa ita ce za ta samu nasara a kan sanders ba dai wani wanda ya kokwanton wannan nasara ta hillary amma abin tambaya shine shin sanders zai kai labari daga tazarar kaso talatin na jin ra'ayoyin jama'a tuni dai shalkwatar neman zaben mr sander suka aika da saƙon taya murna ga ita wannan takara hillary clinton Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu barku da ladan ibrahim ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi Jama'a barkanmu da haka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. A cikin shirin namu na yau har yau dai muna nan jamhuriyar Nijar ne inda rana wata yau ne a gudanar da zaɓe kuma an kammala har sakamako ya fito. Don haka inda duk aka yi zaɓe musamman a ƙasashe irin na Afirka ko me kyawansa ba ka rasa jin cece ce nan da can ba. To da yake ba ce ga wanda ya lashe zaɓen ba. Mun tattauna ne da Sulaiman Muna Barma ɗaya daga cikin wakilanmu da ke jamhuriyar ta Nijar kuma na fara sa ne kowane sanarwa ce hukumar zaben ta seni ta bayar? Sakamakon na wucin gadi ya yi nuni da cewa dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Alhaji Muhammadu Isuhu shugaban kasa mai ci kenan wanda ke neman wa'adin mulki na biyu shine ke a kan gaba da kashi 48.48 eh, daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kirga. sai kuma wato hamma amadu na jam'iyyar model lumana wanda yanzu haka ke gidan kaso garkane shi ne ke bi masa da kashi goma sha bakwai da ɗigo goma sha bakwai daga cikin ɗari na ƙuri'un da aka kirga sannan akwai alhaji saini umaru na jam'iyyar mnsd nasara wanda shi ne jagoran 'yan adawa ya zo na uku da kashi goma sha biyu da ɗigo goma sha ɗaya daga cikin ɗari wannan na nufin kenan idan har lalle hukumar eh, kotun tsarin mulkin kasa ta tabbatar da wannan sakamako to dole sai an tafi zagaye na biyu sabanin da yadda eh, shi shugaba mai ciye ta ikirarin cewa a wannan karan sun a zagayen farko zai lashe zaɓe. me yasa za a je zagaye na biyu wato kasan bisa a ƙa'ida ya kamata a ce ɗan takara ya samu kashi hamsin da ɗigo kaza ko kuma daga kashi hamsin abin da ya kara gaba lokacin nan ne ba za a iya zuwa zagaye na biyu ba amma muddin aka samu daga kashi hamsin abin da ya kai ƙasa to dole ne sai an je zagaye na biyu wanda zai raba 'yan takara biyu da wato na farko da na mai bi mata. idan yin haka ta to yaushe ake sa ran yin wannan zagaye na biyu kuma yaushe ne ita kotun za ta bayyana wannan a hukumance. yawa ita kotun yanzu dai duk ta je ta zo karshen ta ba za a wuce sati biyu ba za ta bayyana wai tsananin eh, an daɗe ne sati biyu za ta bayyana sakamakon zaben eh, idan ta amince da shi ko kuma ta yi watsi da shi ko kuma akwai wani bangare nasa da za ta watsar da shi saboda dole ne ta kira wato korafe-korafe idan an samu koke-koke kaga abin eh, zai iya ɗaukar lokaci wanda sai ta yi nazarin korafe-korafen da gabatar mata idan lalle eh, akwai gaskiya ciki ko kuma a to masu aure za su yi mamaki a ce mutumin da ke garkame ya samu ya yi tasiri ya kai ga samun zagaye na biyu shi me mutane ke cewa game da wannan to kasan harkar wato shi hamma amadu wanda dama 'yan siyasa ne gogagge kuma a gaskiya yana da horin jini sosai ko mutum ne wanda ba yau ba aka yi a yake cikin harkokin siyasar nan sannan ko a zamanin canji mamadu kai kafin ma zuwa lokacin canji mamadu tun a zamanin janar sai kunce marigayi kenan da shi aka murza al'amuran mulki kawo har zuwa lokacin da aka kafa jam'iyyar mnsd nasara wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya sai da soja jam'iyyar ta samu mulki wato a zamanin jamhuriya ta biyar karkashin jagorancin sanji mamadu saboda haka tsarin siyasarsa da kuma irin dubaru da yake da na salon siyasa ya sa kwarai kwarai kwarai yana da goyon baya a kullum kakan ji magoya bayan sa suna yaba masa yadda ya iya aiki a cewar su kuma yadda ah, yake gara kamar kusan ko shi da kansa ma ya saba cewa ai Eh, babu wanda ake tsoro a cikin eh, eh, su kansu 'yan siyasar ba wanda dai ya da musu hankali face shi. mutane za su yi tsammanin ko kila ya samu goyon bayan 'yan adawa ne ya kai ga samun wannan kenan kana nuna a shi a matsayin tilo ne ya samu wannan a adadin da ya samu ya kai ga za a zagaye na biyu da shi yanzu? eh kashi kashi goma sha bakwai da dubu goma sha bakwai wannan kawai wanda jam'iyyarsa ta samar masa ne saboda kasan su 'yan adawa ai 'yan takara da dama ne suka nemi wannan shugabanci to amma kaga duk da yake shi yana kuble ya fito shi ne ke kan gaba a jerin 'yan takarar na adawa to kenan kaga za a iya cewa wannan kokarin jam'iyyarsa ne da na magoya bayansa kawai kuma kada ka manta cewa ladan wai shi hamad nan ba idansa akwai sauran makardaban jam'iyyarsa waɗanda gagga ne kuma waɗanda suke da magoya baya sosai kuma suna da dubaru suna da kuzarin su kutsa ko ina su tattaro su jawo hankalin jama'a su ma yanzu haka suna gidan yari ko da a gudanar da wannan zaɓe saboda ana zargin wasu daga cikin su sun yi wasu maganganun da za su tada hankali a cikin ƙasa da dai makamantansu. To me hasashen ka ko kuma hasashen jama'a musamman game da zaɓen na zagaye na biyu? To yanzu shi wannan zaɓe abin da ake gani lalle za ta yi eh, jam'iyyar mai mulki ta yi nasara bisa la'akari da yadda ta samu ƙuri'u masu tarin yawa ko kuma kujeru eh, na wakilci a majalisar dokokin ƙasa eh, suna da ɗimbin yawa ko da yake har yanzu ba a yi da fayyace tantance adadin su ba amma ta ba jam'iyyu da dama tashi a yankunan karkara to kaga wannan na nufin ba mamaki jam'iyyar da ta samu goyon bayan ɗaya daga cikin 'yan takarar da suka samu alal misali daga kashi daga wanda ya samu kashi uku abin da ya yi sama idan ta samu goyon bayan ɗaya daga cikinsu to ba mamaki kawai eh, za ta lashe wannan zaɓe sannan ba mamaki kuma ka san shi Nijar kawance na 'yan siyasa da aka saba yi komai zai iya faruwa wato eh, ba mamaki ka ga waɗanda ba sa shi Nijar ɗin nan suna ta sukar juna suna ta sukar juna za ga an waye gari kuma sun kulla kawance saboda wata manufa ta kokarin samun mulki don haka ba mamaki daga cikin jam'iyyun adawa ma a samu waɗanda za su goyi da bayan eh, ita jam'iyyar pnds ko kuma ɗan takararsa su goya masa baya ba mamaki kuma kamar yadda ba mamaki eh, su a wannan karan 'yan adawa su kara jajircewa su fantsama su shiga daji su yi yakin neman zaɓe wurjanjan eh, fiye da wanda suka yi a zagayen farko. to sule mamun bar mamun gode kwarai da gaske ko wani kara haske da za ka kara masu aure kila akan abin da ban tambaye kawai abin da kuke jin ya kamata su sani game da wannan zaben to shi wannan zaɓe iyaka dai kawai dama abin da ya fi ɗaukar hankalin jama'a shi ne cewa abu zayayyar nan da ke tsakanin yan adawa da shi shugaba mai a kan maganar zagaye na biyu nan wanda ya ce lalle shi a can baya ce sai a zagayen farko Ah, tun a zagayen farko zai lashe zaɓe eh, to kaga su kuma suka ce ba za ta yi ba a Nijar ba a taɓa bai kuma a wannan karan ba za su taɓa yarda su yi ba idan kuma aka yi a tunanin su lalle za su ce cewa suka yi eh, an yi saka ce za a yi haka magudi ne. Wai masu da za su shiga zagaye na biyun da na ɗaya da na biyu ne koko dukansu. zagaye na biyu yanzu zai haɗa ɗan takarar jam'iyyar pnds ya isu muhammadu shugaban ƙasa mai ci kenan da hamma amadu na jam'iyyar model lumana wanda idan ba a manta ba ne eh, ya shafe watanni akalla uku yanzu haka a gidan kaso na silinge da ke a kusa da birnin yamai wato su biyu kenan za su shiga zagaye wato na ɗaya mutum na ɗaya da na biyu ne ke shiga zagaye na biyu a zaɓe idan yana haka ta faru wala haka abin yake shi yanzu idan allah ya kai mu a ranar 20 ga watan maris kawai Eh, wannan ya tamkar raba gardama ne za a yi tsakanin eh, na farko da na biyu. Shi kwaron nan mamman bako ya muna waye ne na gaba ɗayan zaɓen kuma ga abin da ya aiko wa shirin zaɓe ko naɗi. An dai kammala zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki a jamhuriyar Nijar cikin kwanciyar hankali da tsanaki a ranakun 21 da 22 ga watan Fabrairu nan. Sai dai an huskanci matsaloli da dama a lokacin waɗannan zaɓuɓɓukan da suka hada da karamcin ƙuri'un 'yan takara a cikin ruhunan zaɓe da kuma rashin isar kayan aikin zaɓe a waɗansu yankuna a kan lokaci. Haka ma da rashin yin zaben sansan a waɗansu sassa daban-daban na wannan ƙasar abin da ya sa dole sai ranar 22 aka kammala zaben a waɗansu wurare haka ma da rashin samun katunan zaɓe ga wasu abin da ya sama waɗansu 'yan ƙasar ba su samu damar yin zaben duddudub ba sai dai ana iya cewa an ga nasarori da dama a lokacin wannan zaben kamar fitowar 'ya'ya mata da dama da su da matasa haka zalika da gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da banaki ba tare dukkan wani tashin hankali ba ko da yake waɗansu 'yan ƙasa sun ce siyasar ta bana a jamhuriyar Nijar ta zo da bakin waɗansu ababe waɗanda ba a saba gani ba in ji Alhaji Muhammad. An samu kurakurai yadda ba a rasa kurakurai ka san kowane lokaci da aka yi zaɓe wani waje sai an samu matsaloli. Nan kaga yadda an kai tunanin a yi zaɓe ya tuho lokaci guda ya ƙare bai zama haka nan ba. Kuma nan kwanne a yi zaɓe ya wuce lahaya amma an samu wasu matsaloli wanda ba mu taɓa gani ba. Ana sayan mutane da kuɗi kamar bisashi gaskiya matsayin mu na 'yan adam bai kamata ba ana tuwa wurin siyasa ana sayan mutane kamar dai ana sayan bisa shi wannan ya haita zaman siyasa wata hanya ta ta ce amanan mutane idan ka ba mutum kuɗi ka saye shi ya jiha ma a kenan baka nuna aiki kenan mu abin da an magana ta cikin wagga siyasa magabatan mu na nan kwanne kamar yadda sun kai sayan mutane ba su da niyya ta yi mun adalci kenan gobe ba su dawo su mun aiki tun da da kuɗi na sun ka sayi mutane mutum ka taho da wata niyya an to an ce ana baka jaka biyar wani ya ce goma zai baka haruna mamman ka ji ni abin da an magana ta cikin zaɓe zaben da shi hassan hannun duniya na birnin kwanni da shi da alhaji ibrahim alhassan nuna gamsuwarsu suka yi game da yanda suke ganin an ci nasara sosai ganin irin yanda zaben ya na lami lafiya allah ba mu lahiya kuma allah sa da an kai banga lahiya allah shi gwara muna karshen shi lahiya kuma wanda duk allah ba to allah ya ba shi rukon kuma mutum shi da dangana wanda faɗi shi dauki dangana da roƙi Allah shine ya kawo kuma shi Allah mai sha'o ne wanda ya ga dama shi na bashi mulki kuma shi amshi da wanda kuma kuma gizo asirki Allah ba malaha to masu aure nan shirin zai ɗiga aya a madadin duka abokan mu daga Nijar da suka hada da Sulaiman Barma Haruna Mamman Bako da Ibrahim Kalmasi Garba sai Julie Gresham wadda ta bada umarni ni ma dukun shirin Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman baya ga rikice-rikicen kabilanci da na makiyaya da manoma da jihar taraba ke fama da su yanzu aka ja na fuskantar wata matsala da ita ma ke cewa mutanen jihar tuwa ƙwarya kowace matsala ce wannan ga wakilin murya amurka ibrahim abdulaziz daga jalingo yanzu haka dai wata sabon matsalar tsaro da ke addabar jama'a ita ce ta batun garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa matsala da yanzu haka ma ke hana jama'a bacci inda ko sau tare waɗanda aka yi garkuwa da sun makan ji tsoron bayyana halin da suka tsinci kansu a ciki. Ina can a gida ina kwance na ji harbin bindiga kan na ji harbi an yi ratatatata hakan nana kenan daga ƙarshe ban ji hayaniya ba ina can na kwanta can daga ƙarshe sai na ji harbi guda ɗaya tawo haka ina can shi ma dai ban ji hayaniya ba. To mutane ne wadda ni dai babu wani wadda na sani a ciki. kuma ba na zargin ko wani ne ya sa a mini wannan abu na kaddara shi allah ne ya ɗora mini wannan a'a ba su da aikin yi ne a'a son zuci ne ya sa su wannan abu a'a wannan abu sun raya ya kamata su mini ni hakan ne allahu alamu ni ban sani ba na bar ma allah sani a kansa to kuma an min wannan abu ba tare da sanin mutane ba an mini wannan a misalin karfe biyu da rabi ne suka same ni a gida sai suka bambare ni sai suka dauke ta da suka dauke ta sai suka kama hanya suka tafi da ita mu ko muna ta dan Allah ya hakuri ya hakuri mu mu sayin da aka da ita ba lokacin kamar da alƙalman hukumomin tsaro ke nunawa wannan matsala na fakara ta'azara ne a yanzu domin kokowa cikin kwanakin nan ba sai da aka samu faruwar wannan lamari a jihar taraba sau fiye da biyar batun da ma ke karata da hankulan shugabannin al'umma. Fuda ciyama local government kuma bai doka mataki ba. Tun ana sata shanu da, mashin yanzu ana sata mutum. Sati ya shige an sata a rejiya da mu. Yau kuma mun fito mun zotira kuma mun ji labari wai an sata ah, a alhaji diradi. Hankalinmu ya tashi gaskiya babu vigilante a gari wannan kan. muka zama gari wannan kuma da mai kudi da wanda ba kudi ma dole za mu bari saboda police muna da shi a tara kuma guda shida kawai shida kuma ba su ya sukura da tera ba dole sai da taimakon vigilante kiran da zan yi ga hukuma dan Allah a taimake mu a fidda mu wannan kangi da muke ciki saboda yanayin rashin tsaro da muke fama yau a dauki wannan gobe da kwance mai yiwu abin zai koma kan mu talakawa kanmu domin idan gama da masu kuɗi za koma kan talakawa don haka muna kira ga hukuma a damuna da banga kuma ya zama dole a damuna da bangan nan muna kira kuma su 'yan gari kansu su zama su ma 'yan bangan kansu domin wannan shi zai taimaka bangaren tsaro ba za bar hukuma ita kadai da bangaren tsaro ba mu ma 'yan gari za mu taimaka za mu sa hannu a faɗakar kuma kai rahoto duk wani bata gari da ake gani don haka muna kira ga amma dai ga masu karamin karfi su ma fa masu rike da madafan mulki fa ba su tsira ba kamar yadda aka sace mahaifiyar mataimakin gwamnan jihar taraba injiniya haruna manu wato hajiya hauwa da aka fi sani da hajiya bele wanda daga baya aka samu nasarar kubutar da ita to wai ko shin me ke jawo ta a wannan lamari a yanzu dr bawa abdullahi wase wani masani haka tsaro ne a najeriya yawaitar makamai a hannun mutane wanda tun zamanin da aka kai shekara biyu daga fara siyasa shi ne yake rubuta wutan al'amura da yake faruwa duk a yau da har ta ta haɓaka ta kai sace mutane kuma hakan ya faru ne idan muka tuna daga ranar da aka soma yaƙi a Najeriya alif dubu da ɗari tara da sittin da bakwai aka ƙare alif dubu da eh, saba'in a nan ƙasan to tun daga wannan lokaci aka soma samun fashi na farko don me domin mutane makamai ya riga ya wakana hannunsu kuma makaman na yanzu an gama duk yakin da ake yi ba abin da ya rage shi kenan sai kuma a shiga waɗansu ayyuka ayyukan nan da za a shiga shine a yi amfani da wannan makamai domin a samu a tara dukiya kuma ba wanda ya isa tsaye da kai tun da kana da makami a hannunka so wannan abu shine yake tafiya har yau a ciki. To sai dai kuma har kullum jami'an tsaro ma kan musanta batun cewa sai da aka ba da kuɗin fansa kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba Sifi alkali Shaba ke tutiyar cewa su ne masu kwato mahaifiyar mataimakin gwamnan jihar. ana gaya maka cewa dan mun tashi a tsaye ne yan abin da ka gani da ya dame na sa yara ya sanzina nema da kai na mara tsaya cewa an ba da kuɗi kan ban gani ba kuma ban ci ba inda na san cewa kan da kayan ku yaran ya iska da sun san cewa zan zuwa ka kama su kuma a yanzu akwai labarai da yawa wuraren da suke yi ne nake gaya maka cewa yana yadda. za a same su an same su za ka to sai dai yayin da ake kokarin lalubo hanyoyin magance wannan matsala tuni ko gwamnan jihar taraba aktidare disan isaku ya ba da umarnin koran yancin ranin da suka fito daga wasu jihohin najeriya wanda yanzu ma ke zaune a wasu yankunan jihar bisa zargin cewa su ne ma ke aikata wannan tu'annuti batun mako da yake gwamnan dakatar da wasu hakimai guda bakwai bisa zargin cewa sun bai wa yancin rani wajen zama matakin da ko yanzu ya jawo cece kuce a jihar ko da yake gwamnan ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa alhaji abubakar bawa na mako ganin matakin yayi daidai ko da ɗan najeriya ne eh, eh, yana da yanci ya zanna ko ina shikenan sai ka ɗauki kirminal ka bashi wuri ya zanna don shi ɗan najeriya din problem din shine criminals suna zuwa su samu hideout sai kuma ba su fili su je su zanna shikenan sai gwamnati ta zanna ta shiru su waɗannan kamar wani ke ce ɓata garin su an san jiwon da suke zuwa ne misali kamar eh, an ce zamfara sokoto sun su su ɓata garin daga can suka zo kuna wannan masaniya kenan A'a mutanen da already akwai wayanda already ai suna hannun hukuma. Ba wannan ai wasu abubuwa abin security ba abin da sai ka fitar da shi a fili ka ce kaza ba don kada ya bata binciken da ake yi. So wannan ana cikin gida ne internal problem ne na cikin gida. Domin a yanzu kawai kowane bako za ka ɗauke shi kawai ka bashi ka ba shi gida ka ba shi kome da kome ba za ka yi bincike ta ina ya fito ba mai yin sana'a. fata ma dai shine allah ka kwashe wannan matsala na satar mutane ana garkuwa da su domin neman kuɗin fansa ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya. to madalla a gaida ibrahim abdul aziz. karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo maku da takaitattun labaran duniya. To sannunku da ƙoƙari. Ƙasar Kamaru ta bayyana cewa sojojinta tare da na Najeriya sun ceto ɗaruruwan mutane da 'yan Boko Haram suka yi garkuwa da su sannan sun kashe fiye da 'yan ta'addar Boko Haram kusan 100 a wani samaman da suka kai samaman da suka ce ya ɗauke su kwana uku kafin nasarar ceto mutanen akan iyakar da suka kai na wani ƙauye mai suna Kumahi da ke kan iyakan Najeriya da Kamaru. har yanzu dai masu zaben da suka kada ƙuri'unsu a jamhuriyar Nijar suna dakun jin sakamakon da aka yi na zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu to sai dai suna da sauran jira na wata ɗaya domin kuwa za a yi zaben ya da kanin wani domin shi shugaban ƙasar mai ce a yanzu Muhammadu Isufu ya sami kaso 48 ne na ƙuri'un da aka kada inda shi kuma Hama Amadu babban abokin hamayyarsa yake biye da shi a baya duk da yake yana gidan yari a garkami bisa sakamakon zargin safarar jarirai. Hukumomi a Somalia sun ce sun bayyana kuma karuwar waɗanda suka mutu a harin ƙunar baƙin wake da aka kai a Mogadishu babban birnin kasar a ranar Juma'a inda yawansu ya kai mutane yanzu 25. Wani ma'aikacin asibiti da ake kira madina Hospital ya faɗa murya Amurka cewa mutane takwas daga cikin waɗanda aka kai guda 34 suka ƙara mutuwa a ciki wasu guda uku kuma aka zakulo su daga wasu fatattakakkun gidaje da ke kusa da otel ɗin na SYL. Ƙungiyar ah, Duniya ta 'yan gudun hijira ta ba da rahoton cewa ana fa samun ƙaruwar ƙoƙarin da wasu suke yi na haurawa zuwa turai daga ƙasashen yankunan Sahara Afirka inda suke nutsewa a cikin kwale-kwale wanda ta ce ko a 'yan makonnin nan sai da aka ceci akalla mutane guda dubu daga ciki a tashoshin jiragen ruwa da aka ajiye su a Italiya inda kuma suke mutuwa sakamakon rashin isasshiyar iska.